من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu yau sha nawa ne ga wata sha hudu ko sha uku sha uku ga watan dumadal akhira hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam 1436 domin ci gaba da darasinmu a cikin wannan littafi mai albarka umdatul ahkam min kalami khairul anam na babban malami الألامة المحدث عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجماعيلي الحنبلي عليه رحمة الله زام تاشي كتاب البيوع كتاب البيوع littafin da zai yi bayani a kan cinikayya wannan littafi yana ɗaya daga cikin ɓangarora na fikihun musulunci masu mahimmanci kuma ya ƙunshi babubbuka masu yawa kusan malamai suna ganin kamar shine ma ummu kitabil mu'amalat ummu kitabin mu'amalat idan ana bayani akan mu'amala to buyu cinikayya suna ɗaya daga cikin wanda suka kwashi kaso mai tsoka kuma yana ɗaya daga cikin nau'ukan fikihun da mutane ba su cika ba su mahimmanci ba sau tari mutane sun fi damuwa da su koyi fikihun sallah fikihun azumi amma abin da ya shafi mu'amala suna da matsaloli a game da su da yawa kafin mu shiga cikin babin ko cikin kitabin abinda ake ce ma albuyu a larabci jam'i ne na bai'un albuyu jam'u bay'in malaman luga suka ce huwa mutlaqul mubadala idan an ce albay'u shine musayi a larabci shine musayi idan balarabe ya ce albai'u yana nufin almubadala yana nufin musayi ka ba da wani abu a baka wani abu malamai sun masa jam'i duk da cewa masdari ne waɗanda suka san sarku malamai na cewa almasdaru la jam'a lahu asalin kalma ba a masa jam'i amma me yasa aka yi jam'in bai'u aka ce buyu'ud malamai suka ce likhtilafi anwa'i saboda sassabawan nau'ukan cinikin ciniki yana da nau'uka masu ɗimbin yawa da waɗanda suka halatta da waɗanda ba su halatta ba to shi yasa sai malamai sai su ce musu albuyu'a duk da cewa asali kalmar ba ta da jami'i mun gane almasdaru la yujma amma wa jumi'a bai'un li ikhtilafi anwa'ihi saboda sassafa wannan ukan sa shi malamai suke cewa albuyu amma a shari'a idan aka ce albai'u malamai suka ce mubadalatul mali bil mali ala wajhi taradi shine mubadalatul mali bil mali shine musayan kuɗi da kuɗi musayin dukiya da dukiya ba kuɗi ba kai domin akwai bambanci a cikin fikihun musulunci tsakanin dukiya da kuɗi idan aka ce kuɗi kan ana nufin azhab wal azurfa da zinariya su wani nau'i ne daga cin almalu almalu zai iya kasancewa al'aƙara. Al'aƙara su ne kamar filaye da gidaje dukiya ce sannan akwai al'ai kuɗi al-zahab wal ana ce musu su ma nau'i ne na dukiya sannan almawashi almawashi dabbobi su ma dukiya ne sannan sannan alhar amfanin gona ko amfanin abubuwan da ake samu idan an yi noma su ma dukiya ne so daga almal dukiya ba kuɗi ba to abin da ake ce ma albai'u shine suka ce mubadalatul mali bil mali ala wajhi tarabi mubadalatul mali bil mali ala wajhi tarabi shine ka miƙa wata dukiya a baka wata dukiya ala wajhi kun yadda da haka kai ka yadda a matsayinka na mai siya sannan mai saidawa shi ma ya yadda kun ga shi yasa ya ake da trade by barter ko ake ba ni gishiri in baka manda manda dukiya ce gishiri ma dukiya ne haka mutum zai ba da kuɗi naira ko dala ko pan na ingila ko riyal na saudi arabia sai a ɗauko kaya a bashi ya ba da dukiya ta kuɗi shi kuma an bashi dukiya ta kaya to shi na ke ce masa albayu مبادلة المال بالماء على وجه التراضي أسل سهلت أسل أكا تنبيك ما الأصل في البيع سيغش الأصل في البيع العل أسل شنكي هلت duk ciniki asalinsa halas idan wani ya zo ya ce kaza na nau'in ciniki haramun ne to zai kawo hujja mun fahimta mu fahimci wannan ka'ida akwai abubuwan da a shari'ar musulunci asalinsu halas ne haram na zuwa ne daga baya akwai abubuwan da asalinsu haram ne halas na zuwa ne daga baya duk babin mu'amala abin da aka ce mu'amala tsakanin ɗan adam da ɗan adam to al'aslu fil mu'amalati al-ibahatu wal izn wal ilm wal jawaz duk mu'amala da zaka yi asali halas ce idan aka sai dai idan ta saba ma wani wata ka'ida daga cikin ka'idojin shari'ar musulunci to daga nan ta tashi daga halatta zama haram amma wal aslu fil ibadat al man'u wal amma duk ibada to asali haramun ne kai ta har sai idan an ce kai to da ka yanzu da zaka kirkiro wata ibada kawai a ga kana yin ta to asali haramun kake yi duk ibada da aka ga kana yi sai ka kawo dalilin da ya tabbatar da ita amma ita kuwa mu'amala duk abin da ake yi a cikin halas ne sai dai idan an samu nassin da ya ce ba kyau mun fahimta to asalin asalin asalin halas asalin ciniki halas ne kuma Allah ta'ala karara ya faɗa haka ya ce wa ahallallahu al wa harrama riba wa halallahu albaya Allah ya halasta ciniki wa harrama riba amma ya haramta riba so daga al'asu fil bai'il hillu asalin ciniki halas ne har sai idan an samu dalilin da ya haramta shi akwai cinikayya da zamu mu gan su nan gaba da yawa haramun ne mun fahimta to zamu ji dalilan da suka mai da su haramun الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يتشي وأجمع المسلمون على جواز البيع daga farko, tun daga sahabbai. sun yi ijma'i akan cewa ciniki halas ne wal hikmatu kuma hikima ma ta hankali tana hukunta cewa dole mutane su ciniki mutane ba za su iya rayuwa ba ba ciniki لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبا domin so tari bukatar dan adam tana ratayuwa ne da abin hannunsa abin da wani ya mallaka kai ba za ka yi cewa ka wadata da kanka ba shi yasa suke da karin magana suke cewa la ya'ishu al-insanu jaziratan fi zati nafsihi dan adam ba zai iya zama tsibiri ba ya rayu shi kadai ya ce ba ruwan shi da kowa الناس بالناس من حضر وبادية بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم الناس بالناس من حضر وبادية mutane da kake ganin su ko 'yan ƙauye ko 'yan birni to sashinsu da sashinsu ko ba su sani ba suna ma juna hidima ne Dan ƙauye na buƙatar dan birni Dan birni na buƙatar dan ƙauye in dan ƙauye ya ce ba zai yi noma ba to sai mu ga kwamban dan birni sai mu ga sa sama ga abin da zai ci idan ciki bai ɗauka ba ai ba kwambo. sannan dan ƙauye ba zai wadata daga dan birni ba yana buƙatar sabulu yana buƙatar kaza yana buƙatar kaza kayayyaki dai na birni to kaga haka Allah ya halicce mu sannan suna cewa al-insanu madniyun bi tab'ihi Allah ya halicci dan adam ya zama yana mu'amala da ƴan uwansa a ɗabi'a halittar ɗan adam so daga so tari ka ga buƙatar ɗan adam tana hannun waninsa ne abinda zai toshe wannan buƙatar tasa da shi to zaka ga yana hannun wani ne wa sahibuhu qad la yabzuluhu lahu sannan wannan wanda ka ga bukatar ka a hannun shi ba dole bane ya baka idan ka ga wani yanzu misali sai ka zo wucewa kawai shi kenan sai ka ga shinkafa buhu buhu an ta tsiyata ko ana ta soke buhu buhun shinkafa shi kenan kawai sai ka ce kana da gidanka ko ai shinkafa ka ta kare dama sai sai ka je ka ce sai ka ce dole ne wani ya baka buhu a'a sai ka zo da kuɗi sai ka ɗau ka masa kuɗi shi kuma ya baka buhun shinkafa shi kenan sai ka ɗauka naka ne kaga asalin shinkafan nan a hannun shi take buƙatar shi ce buƙatar kace amma a hannunsa take shi kuma yana da buƙata me buƙatar sa kuɗi buƙatar nan ta sa a hannun wa take a hannunka <laughs> haka Allah ya halicce mu to babu yadda za a dan adam ya ce ba zai yi ciniki ba saboda haka fa fi tashri'il bai'i wasilatun ila bulughil ghadh min ghairi harajin al-imam ibn hajar yace a cikin halasta ciniki da aka shar'anta aka tsara to akwai sauƙaƙa kaiwa zuwa ga bukata ba tare da kunci ba sai ka nemi kuɗinka in ka nemi kuɗi kuma ka shiga kasuwa ka siyo duk abin da kake so yasa bahaushe da ya tashi take ga kasuwa ce a kai miki dole gwamna ya shiga shugaban ƙasa ma na shiga kasuwa kowa na shiga kasuwa mahaɗar mutane kasuwa a je a yi ciniki to shi yasa asalin ciniki halas ne shari'ar musulunci ta halasta ciniki saboda babu yadda za a yi al'umma ta rayu ba tare da ciniki ba to me muhimmancin fiqhul buyuwa muhimmancin musulmi ya san fiqhu ya san hukunce hukuncen cinikayya al-imam ibn abi shayba rahimahullahu ta'ala ya fitar a cikin littafin sa al-musannaf duk da malaman hadisi sun ce asarin na da rauni raunin sa kala biyu to amma dai magana ce wacce ta shahara kuma tana da fikihu a cikinta an ruwaito sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu yana tafiya da bulalarsa a kasuwa sai ya rika faɗi yana cewa la yabi'u bi suqikum insanun illa insanan ya al-bay'a ce la ya yabi'u fi suqikum ko bi suqikum kada wani ya yi ciniki a cikin kasuwarku illa insanan sai dai mutumin da ya al-bay'a wanda ya san ciniki a wata riwayar ya ce. la يبيع في سوقنا illa من تفقه kada wani ya sake ciniki a cikin kasuwar mu sai wanda ya san fikihu wa illa akala riba sha a aba idan ba haka ba ko zai ci riba ko ya so ko ya ki in dai baka san fikihu ba baka koyi fikihun kasuwanci ba to zaka ci riba ko ka ko ka kuma kai zaka je siyayya ai ba dole sai ka kasa kaya ba shi in an ce albai'u ai mun ce mubadalatul mali bil mali ko ala wajhi taradi ka miƙa dukiya a baka dukiya alhali kun yadda da juna to kaga kai da zaka je ka miƙa dukiyarka ta kuɗi a baka kaya da kake bukata kai ma wajibi ne sai ka san hukuncin hukuncen ciniki shine la yabi bi suqikum il insanun illa insanan yaqilu al-bai'a shi yasa al-imam ibn abi shayba babi yayi babi yayi akan haka ya faɗi wannan الإمام الحافظ العيني الشيء عمدة القاري كتوى وأما هكمته فهي كثيرة أما هكمة تسعى كحالة تشنكي أكتشي أي تشنكي تكان الأمة وصنع ديوى هكموم من هذا كتشي اتساع أمور المعاش والبقاء يلوة الأمر na rayuwar mutane da kuma tabbatar su domin idan babu abubuwa na rayuwa to mutane kuma ba za su tabbata ba rayuwar su za ta yanke to mutane suna da bukata to sai shari'ar musulunci sai ta halasta haka hikima ta farko kenan wa minha itfa'u naril munaza'ati wan nahbi was sarqi wat tarri wal khiyanati wal hiyal maqruhati daga ciki akwai kashe wutar rigingimu a tsakanin mutane da kwace da handama da sata da kuma yaudara shi yasa sai aka ce a ciniki yanzu idan wani ya zo ya kayan wani shi kenan inda ba a ciniki kowa ya mallaki nashi ne sai yana da bukata to da sai zai fa ya sata fa in kuma ya sata wancan ba zai kyale shi ba in yana da ƙarfi, za a yi buganni in bige ka to shi yasa ta shiga musulunci ta halarta ciniki wa min ha daga ciki baqa'u nizamin ma'ashi wa baqa'ul alami daga ciki akwai tabbatar da tsari na rayuwar mutane da kuma tabbatar duniya idan babu ciniki duniyar nan ba za ta tabbata ba kuma zai zama al'umma tana rayuwa ba tsari Mi'annal al-muhtaj yamilu ila ma fi yadi ghayrihi domin mai bukata so tare yakan karkata zuwa ga abin da ke hannun waninsa fa bi ghairi mu'amala idan babu mu'amala ta ciniki yufdi ila taqatuli wa tanazu'i wa fana'il alami wa ikhtilal an-nizam al-ma'ash wa ghairi dhalik idan ba za a yi mu'amala ta ciniki ba to haka zai kai zuwa ga a rika kashe-kashe domin wani zai ga yana da bukata abin hannun wani ba zai siyar masa ba ba zai bashi ba kuma shi kuma ya san in bai samu wannan abun ba ma ba zai rayu ba to kaga zai kwata zai kwata to in kuma ya kwata kaga za a yi kashi ni in kashe ka za a yi buganni in bige ka za a yi rigingimu to sai shari'a musulunci sai ta ce to gashi an halasta ciniki asali idan ka ga wani abu a hannun wani to ba cewa za ka yi ba ni ba haka nan a'a ba shi wani abu shi ma ya baka wancan shi ma yana da bukata kai ma kana da bukata to a samu tabaduli shi ne ake ce masa mu'amala shi ne bai din ka shiga da kuɗinka canjin ka kasuwa ka miƙa a ɗibo kaya a baka ka dawo shi ke nan an samu zaman lafiya to wannan fiƙihun hikimar da ta sa shari'ar musulunci ta ce ai kasuwanci ce to ciniki ya kasu gida-gida za mu ga wasu daga cikinsu a cikin wannan littafi a cikin hadisai to daga ba za mu karar da duk bayanan da suke da alaƙa da bai'u a muqaddiman ba amma dai waɗannan uku waɗannan ga su bari mai magana kansu ciniki kala uku ne hudu kai afuwa uku sun halasta amma ɗaya bai halasta ba akwai cinikin da suke ce mishi halun bi hali halun bi hali shine ka ɗau kuɗinka ka tafi kasuwa ka miƙa ka ce zan sai kaza misali ka ce kana son wayan nan sai a ce dubu goma naira dubu goma ce shi ke nan ka ɗau kuɗinka dubu goma ka ba da a maka wayarka mun gane ai ko su ce mushi bai'u ajilin bi ajil bai'u ajilin bi ajil cinikin yanzu ba ni hannun kuturu da makaho hannun kuturu da makaho ga wuri ga waina ture kaza kwashe kwai shine bai halin bi halin ko bai ajilin bi ajil abin siya yanzu za a bada abin da za a siya da shi yanzu za a bada kaga wannan shine mafi yawancin cinikin da ya fi faruwa tsakanin mutane to shari'ar musulunci ta yarda da shi idan ba wasu sabubba kuma suka zo suka haɗu da shi ba wanda nan gaba za mu ji su hadisai za su ambace mana wasu daga ciki na biyu akwai abin da suke ce mushi bai'u mu'ajjalin bi mu'ajjal bai'u mu'ajjalin da hamza bi mu'ajjal bai'u mu'ajjalin bi mu'ajjal shine sai mutum ya ce ma wani wane ina so ka kawo mini ka kawo mini ka kawo mini wayan nan nan da wata shida na siya wayan nan nan da wata shida amma ni ma ba zan ba da kudin ba sai bayan wata shida zan sai wannan waya taka wata shida amma ni ma ba ka kawo min waya bai da waya ka kawo min waya nan da wata shida nake santa in ka kawo min na ta wata shida ni ma zan baka kuɗin bai mu'ajjalin bi mu'ajjal ba kaya ba kuɗi a lokaci to sai malamai suka ce wannan ya kamar mata ne ba kaya ba kuɗi a lokacin duka gabaki ɗaya to sai suka ce wannan cinikin ciniki ne na wasa saboda ka baya a ƙulla shi ba yi da amfani ka bari sai idan kai niyyar siya shi kenan sai kai ɗaya daga cikin waɗanda za a ambata daga baya na uku shine bai'u mu'ajjalin bi mu'ajjal bai'u mu'ajjalin mu'ajjalu thamani amma mu'ajjalil musmani shine bai'u daini ka ba da kaya a baka kaya amma sai nan gaba za ka biya kuɗi shine bai'u daini kaya yanzu amma kuɗi sai nan gaba to ya halasta har shine Allah ta'ala yi bayani ayat ku kowace tsowa a cikin alqur'ani akan wannan ta bayani ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidin ila ajalin musamman faqtuhu wa yaktub bainakum katibun bil adli ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله وليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل هزوا قرشان آية آية تي بياني أكن يد أكي قل إن ونن شنكين mutum يباك كايا كل kuɗi kuma sai nan gaba za ka biya a cikin malaman da suka kyauta tafsirin wannan ayar akwai al'allamatu sa'adi rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirin sa tafsirul karim rahman fi tafsirin kalamin mannan in ban manta ba sai da ya fitar da hukunce hukunce guda hamsin a cikin ayar to shi ne wannan to ya halasta ciniki na bashi halasta ka ba da kuɗi a baka kaya sai nan gaba ka biya kuɗi sai dai a ƙarƙashin shi shi kuma akwai wani cinikin na bashi ne amma kuma malamai suna jani in jaka a kansa ne ake ce mishi bai'ut bai bai'ut shi ne sai ka kasa kaya sai ka aje wayan nan sai ka ce wanda zai siya yanzu ya biya kuɗi u halin bi hali ko u azilin bi azilin sai ka ce in yanzu za ka biya ka bada kuɗi hannun kuturu da makaho dubu goma amma idan bashi za ka karɓa to za ka biya dubu goma sha biyu to wannan malamai sun yi saɓani a kansa wasu malamai suna ganin halas ne wasu ko malamai suna ganin haramun ne in mun zo nan gaba insha Allah a yi bayani kansa sai na ƙarshe shine bai'u bai'u bai'u mu'ajjalis samani amma mu'ajjalil musmani shi kuma shi ne kuɗi ya riga kaya zuwa wani zai tafi Legas ko zai tafi Onitsha ko zai je Enugu sai ka ce to gashi ya siyo maka talabijin ko ya siyo maka kwamfuta ga specification ɗinta yana son kaza ram kaza ta zama kaza ta zama kaza ta zama kaza kuma ga kuɗinta sai ka damƙa masa kuɗi naira dubu sittin ka ce siyo maka kwamfuta laptop ko kuma desktop kaga kuɗi ya riga ne zuwa kuɗi ya riga kaya zuwa shi kuma shi ne ake ci mishi bai usalam ko bai usalaf akwai babinsa a nan gaba in mun zo shi ma ya halasta da sharuɗansa idan mun zo za mu ji insha Allah ta'ala to waɗannan su ne nau'ukan cinikayya asali da ake da su in an lura da abin siya da kuma abin da za a yi amfani da shi don siya kuma in an lura da lokaci to ciniki ya kasu wannan gida akwai wasu kashe-kashen da aka yi ma ciniki kala-kala irin su bai'ul murabaha irin su bai ulmusamana da sauran makamantansu to su kuma suna nan a littafai da yawa malaman fikihu duk sun yi tafsilin ba su da iyaka to yanzu kai tsaye tun da mun ji wannan mun ji asalin ciniki mun ji meye me hukuncin ciniki mun ji abin nan me ake nufi da shi to bari mu tafi kai tsaye mu shiga cikin littafi an abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ma an rasulillahi sama annahu qala hadisi ya zo daga sayyidina abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma sayyidina abdullahi dan umar hadisansa sun gabata da yawa so da ka an yi tarjamar su so shurin masaki yace manzo Allah sallallahu ya ce idza tabaya ar-rajulani idan mutane guda biyu suka yi ciniki tsakanin junansu wancan ya siya wancan ya siyar shine tabaya sun yadda kaga shine mubadalatul mali bil mali ala wajhi at-taradi wane ya miƙa dukiya wane ya miƙo dukiya dukiyar kuɗi da dukiyar kaya dukiyar kuɗi da dukiyar kaya ta baya kenan mun gane ai shi yasa gabaki ɗaya akan ce akan ce ma mai siya albayyi'u akan ce ma mai saidawa albayyi'u sai ai tasniya su sai a ce albayyi'ani albayyi'ani mun gane to idan masu ciniki guda biyu suka yi ciniki fa kullu wahidin minhuma bil khiyari to dukkanin su su biyun suna da zabi mai siya na da zaɓin ya tabbatar da cinikin sannan shi ko mai saidawa yana da zaɓin ya tabbatar da cinikin wato mai siya na da damar ya ce ya siya mai kuma saidawa na da damar ya ce ya siyar sannan a gefe guda mai siya na da damar ya ce bai siya ba sannan mai saidawa shi ma yana da damar ya ce bai saida ba malam ya tafarraƙa matuƙar ba su rabu ba wa kana jami'an kuma suka zama tare suke a wajen aw yukhayyira ahaduhuma al-akhara ko kuma ɗaya ba ɗaya zabi ɗaya ba ɗaya zaɓi ya ce masa to gashi in kayi kaza to na siyar maka ko kuma shi ɗayan ya ce in kayi kaza to ni zan siya shine aw yukhayyira ahaduhuma al-akhara ko ɗaya ba ɗaya zaɓi. fa in khayyara ahaduhuma al-akhara idan ɗaya ya ba ɗaya zaɓi fatabaya'a ala zalik sai suka yadda suka yi ciniki akan wannan ƙa'idar. faqad wajaba al-bay'u to shikenan faqad lazima al-bay'u kenan to ciniki ya kama kowa wa in tafarraqa idan suka rabu bada an tabaya'a bayan sun yadda su siyar ma da juna wancan ya siya wancan ya siyar ولم يترك واحد منهما البيع cikin su babu wanda ya bar cinikin faqad wajaba al-bay'u to wannan cinikin ya tabbata ya zama tilas akan kowa wani ba zai dawo daga baya kuma ya ce ya fasa ba wannan hadisin yana magana akan abinda da malamai suke ce mishi khiyarul majlis khiyaru al-majlis khiyarul majlis shine zaɓin da kuke da shi akan kakku rabu akan kun yadda ku siyar kun yadda ku siya ma daman kuna wurin almajlis nan malamai sun tattauna akan almajlis shin almajlis ismu zamani ne ko ko ismul makan ana nufin lokaci ne ko ko a ana nufin wurin ne za mu ji maganganun da malamai suka yi nan gaba hadisin gaba na da alaka da shi an hakim ibn hizam radiyallahu anhu qala an kabo daga sahabin annabi sallama sunansa hakim dan hizam shi hakim dan hizam ana ce masa abu khalid sahabin manzon Allah sallallahu alaihi ne sannan dan dan dan sun haɗa ɗan babban nana Khadija Khadijatu bintu Khuwailid shi sunansa Hakim bin Hizam bin Khuwailid kun ga da baban na na khadija radiyallahu ta'ala anha da kakansa kaga ubansu daya huwailid ita ita ita ita ita sunanta khadijatu bintu huwailid matar manzo Allah sama ta farko khadijatu bintu huwailid shi kuma sunansa hizam ibn hakim ibn huwailid kaga dan babban ta kenan ya kasance mutum mai daraja tun a jahiliya an san sa da 'yan tabayi da sada zumunta kuma ya musulunta akan haka Wanzan Allah ta sama ya faɗi wani hadisi mai ban sha'awa a game da shi ya ce aslamta alama aslafta min khairi aslamta alama aslafta min khairi hakika ka musulunta akan abin da ka gabata a kansa na alkhairi alkhairin ka nan yadda aka sanka da daraja da kima da mutunci da taimako da sada zumunta a jahiliya to Allah zai baka a haka kuma ladarka ta abin da kai a jahiliyan nan Allah zai baka lada shi da ya kai shekara 120 sannan ya rasu shekarun shi 120 ya rasu malaman hadisi kusan gabaki ɗaya a da ake ci musu aljama'a al'imamu ahmad al'imamu bukhari al'imamu muslim al'imamu abu dawud al'imamu at-tirmidhi al'imamu nasai al'imamu ibn majah dukkanin sun fitar masa da hadisi hakim ibn hizab to shine ya rawaito hadisi yace manzal sana yace al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa masu ciniki guda biyu suna da zabi matukar basu su rabu a wajen da suka kulla cinikin ba aw qala hatta yatafarraqa a wata riwayar aka ce mazan sama ya ce hatta yatafarraqa har su rabu wancan ya ce malam ya tafarraqa matukar ba su rabu ba ɗayan riwaya sai ta ce hatta ya tafarraqa har sai idan sun rabu fa in sadaqa wa bayyana idan suka yi gaskiya kuma kowa ya faɗi haƙiƙanin abu wanda yake na tabbas wancan bai yi tayin banza ba shi kuma wancan bai sa farashi ya wuce hankali ba to buri ka lahu ma fi ihima sai Allah ya musu albarka a cikin cinikin da suka yi shi da ya siya sai ya kai gida sai abin ya masa amfani ya zama mai albarka sai a dade ba a ce masa abu kaza ya kare ba ka san maza ba lugar da suka ki kamar babu su kuma mata ba lugar da suka fi so kamar babu haka Allah ya su mata daɗi suke ce su ce babu su ce babu shi kuma namiji ba abin da ya tsana kama a ce masa babu wani ya ce min idan aka ce masa babu wannan harfan guda hudu to sai ya ji waje kamar an soka mushi wata kusa ce a tsakiyar kai a ce babu kuma ka zo wani zubin babun mata sai ka kawo bakin kofa ah, na manta ai babu kaza kuma an jima za amfani da babin nan to in ka kai gida sai ka samu albarka wa in katama idan ko suka ɓoye gaskiya wa kada ba suka yi ƙirya muhiqat barakatu bai'ihima sai a shafa albarkar cinikinsu shi mai siya da ya siya ba zai samu albarka ba shi kuma mai saidawa da ya siyar ba albarka a ribar da ya samu waɗannan hadisan guda biyu dukkaninsu suna bayani akan khiyarul majlis khiyarul majlis shine kamar yadda na ce yaddan mai siya da yaddan mai shaidawa matukar suna wajen da suke kulla cinikin ka je shagon wani ka yi siyayya to kana da damar tabbatar da abin da ka siya a wannan wajen shi kuma yana da damar ya tabbatar maka da wannan abin matukar ba ku rabu ba kuna rabuwa to shi kenan ka yadda kenan shi ya yadda ya siyar maka kai kuma ka yadda ka siya kenan daga baya wani ba zai ce bai yadda ba mun gane sai dai a yi khiyaru sharfi khiyaru shi shine sai mutum ya ce to zan tafi da wayan nan amma zan je in gwada ta idan na yi caji na awa ashirin da hudu kamar yadda aka faɗa kuma an ce zan yi amfani da ita na kwana uku ba tare da caji na ya kare ba to zan tabbatar da cinikin nan kwana uku in ko ba haka ba zan da maka da kayanka shi kuma ya tsaya ya dudduba ya tabbatar da abubuwa na ka'ida ta yadda ba zai tabbatar da cewa wancan ba da gangan ya je ya bata wayar ba to khiyamu sharɗi kenan idan ya je ya ta mishi sai ya zaman sa idan kuma ya gaba ta mishi ba shi kenan sai ya dawo ya warware ciniki wannan khiyaru sharti kenan amma in ba a yi wannan khiyaru sharti ba to khiyarul majalisi ya fi ƙarfi sannan na uku akwai khiyaru tadlisi khiyaru tadlisi shine bayan khiyaru sharɗin nan khiyarul majalisi da aka yi mutum ya siya an tafi ba komai ba komai assalamu alaikum shikenan yana zuwa kenan sai je tarar da ashe shinkafa ce ta gwamnati amma a tsakiyarta an sa buda gari duk aka haɗa aka kwance buhun aka yi cakuɗe aka yi tsimbire to wannan khiyaru tadlisi kenan a nan shari'ar musulunci ba azzalima ba ce za ka dawo masa da kayansa ka ce gashi ya aka yi haka a baka kudin ka fasa ciniki ko kuma ya canza maka wani buhun da tabbas babu tsimbire a cikinsa wannan shine ake ce masa khiyaru khiyaru tadlis ko kuma a ce masa khiyaru aibi mun gane to suna nan anwa'ul khiyarat a cikin fiqhun musulunci amma dai ukun nan sun fi muhimmanci khiyarul majlis khiyarul sharti sai khiyarul tadlis ko kuma su ce masa khiyarul aibi mun fahimta to khiyarul majlis dai shine mai ciniki da mai siyasa tabbatar da cinikin su ya kullu kafin su rabu shine ake ce masa khiyaru al majlis almajlis din kenan mun ɗauke shi a matsayin mai ismul makan matukar ba su bar wajen ba malam ya tafarraka akwai riwaya ta zo da malam ya tafarraka bi abdanihim ya kamar da shi kuma jami'i matukar ba su rabu ba da jikunkunansu kamar yadda za mu gani na abdullahi bin umar yake yi a aikace to wannan hadisin abin da yake tabbatar mana kenan yana tabbatar mana da khiyarul majlis al-imam at-tirmidhi rahimahullahu ta'ala ya ruwaito hadisi daga yahya ibn sa'id tabi'i ne shi al-imam yahya ibn sa'id yake cewa kana ibn umar izabta a bay'an wa huwa qa'idun kama li yajiba lahu sayyiduna abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhu ma ya kasance idan ya sai wani abu to idan a zaune aka yi cinikin sai ya shi ya miƙe tsaye da aka tambayi abdullahi bin umar me yasa ake miƙewa sai ce li ya ji lahu dan cinikin ya tabbata abdullahi bin umar a fahimtarsa a fikihinsa yana ganin idan kana ciniki a zaune aka gama ciniki sai ka miƙe tsaye to yana nuna ka gama cinikin kenan ka yadda haka yake wannan riwaya ne ba mu amma al-imam ibnu abi shayba rahimahullahu ta'ala a cikin al-musannaf dinsa ya ruwaito daga al-imam nafi almajirin abdullahi ibn umar kuma bararren bawansa yace kana ibn umar idza ba'a sayyiduna abdullahi ibn umar ya kasance idan yayi ciniki in sarafa to sai ya juya sai ya tafi li ya ji lahul bai'u domin cinikin ya tabbata ko da yana da wani abu da zai yi sai ya bar shagwa ko da wani abu zai siya yana da ƙila kusa da shagon ne to sai ya bar wajen sai ya je daga baya sai ya dawo domin ya tabbatar da cewa fa ciniki ya tabbata mun fahimta sannan al-imam muslim ya ruwaito shi kuma a lafazinsa sai ya ce kana ibnu umar idza baya'a rajulan sayyiduna abdullahi dan umar ya kasance idan yayi ciniki da wani fara da Allah yuqilahu sai ya nufin ba zai dawo kan cinikin ba wato ba zai ɓata cinikin ba to mashahunai hatan tun maraja ilai sai wata tafiya ya kaɗar in ma yana da wata in yana da wani sauran abu da zai sake yi a shagon to sai ya kuma dawowa amma dai wancan na farkon ya kulli kenan yana nuna barin wajen da ya yi to ciniki ya tabbata mun gane ana mun ina son mu fahimci khiyarul majlis wannan zaɓin da aka baka kakka bari ya wuce a nan wajen in ka bar wajen to ciniki ya kulli kenan ba za ka da daga baya ka ce ka fasa ba mun fahimta haka na faruwa da yawa kun san bari mu buga wani misalin da ya fi faruwa mutum ya zo shago siyayya da ya siyayya shi kenan sai sai takalmi misali ko sai hula shi kenan sai aka ce masa wannan hular dubu goma aka gama ciniki suka kaya suka kaya kila aka sayar masa a dubu takwas shi kenan ya wuce sai leƙa wani sai ya hango ta a wani shago ɗabi'an mu ce wannan ko ɗabi'a ɗan adam sai ya hango ta ga ta a wani shago can a can shagon kila ba kaloli da yawa nan kuma sai ya hango kaloli masu ɗimbin yawa sai ya shiga wannan shagon ah, alhaji wannan hular taka nawa fa shi kenan tashin farko sai a ce masa dubu bakwai shi kuma a can an sayar mashi a dubu takwas ce me ko mu gani sai duba duba da abin da sai ga iri ɗaya babu bambanci ya ce alhaji nawa ne gaskiyarta ce to to to ai na ga kaman ba za ka taya ba ne shi yasa na faɗa maka kuɗin haka to amma dai tun da dai kai ne ga ka kawo dubu dubu shida da ɗari biyar ce alhaji ka bata a dubu shida mana sai bata dubu shida shi nan kawai sai a ce sai ce da Allah ina zuwa har ma kila ya ba wasu kayan shi a shagon don ya nuna fazan zan dawo sai koma wajen wancan mutumin da ya siya a dubu takwas shi alaji gaskiya na yi wani ciniki ashe na manta ban biya wani kuɗi a can ba da Allah ka yi haƙuri ka damun da kuɗi na to ba zai damu shi da shi ba shari'a ta ce kai damu shi da kuɗin shi ya riga ya gama ciniki an riga an samu khiyarul majlis dama shi ta kubuce masa ba zai dawo ya zo ya ce a bashi kuɗin shi ba ko kuma kila ba ba farashi ya ji ba sai dai ya ga wata kalar da tafi burge shi kuma a ɗayan shagon da ya siya babu sai ya dawo sai ya ce a bashi kuɗin shi ai an yi khiyarul majlis an baka zabi alhaji lokacin ka ya riga ya kure ba za ka da ka ce ka fasa ba to wannan shine muhimmancin khiyarul majlis mun gane to abdul na abdullahi bin umar haka yake yi shi sai ya bar shagon ma dan ya nuna tabbas cinikin nan fa ya kullu kai ne sai da ba za ka da ka baya ka ce baka siyar min ba ni kuma tsakani na da Allah ba zan da a matsayina na mai siya in zan ce ba zan siya ba ciniki ya riga ya kullu sai dai idan an samu aibi ko an gano an cuci mutum in mutum ya tabbatar da an cutar da shi an cutar da shi cutarwa ba ana nufin ta farashi ba domin ba ka da tabbas ɗin cewa wancan da ya siyar maka dubu takwas ba ka san ko nawa ya saro kayan shi ba a'a aibi ake magana a kai aibi sai ta bayyana a gare ka wannan abin da ka siya ba yi da kyau to nan kana da dama shi yasa za mu gani hatta na abin da suke na tasriyatul ghanam ko tasriyatul ibil ko tasriyatul baqar mutum shi kenan sai ya zo yana da dabbobi yake sai da musamman mata yana sai da saniya yana sai da taguwa ko yana sai da akuya da tinkiya shi kenan idan zai zo kasuwa sai ya sa matar shi ta tara mishi kasari in aka tara mashi kasari da yawa sai a ba waɗannan awakan su sha su sha su sha ashe duk guzame ne sai su cika kamar karsanai in an zo kawai sai a zo kasuwa kawai shi kenan sai mutum ya ga hantsar dabba ta cika shi kenan na wannan tinke kaza kaza kaza ai ka ta dade ma da haihuwa ba ka san tsarin mu da ta dan haihun nan kawai sai mu raba ta da dan saboda nono ya samu bari ma in dan tatsa maka wani abu sai a ce a miƙo kofi sai a miƙo kofi ta sai kofi ya cika da nono shi kenan sai ya biya kuɗin akuya ko kuɗin tinkiya shi dama kuma nono yake so ko kuɗin saniya sai ya koma gida kawai ana tatsiya sai a ga shi takalmi ma ya fi wannan hantar iba silifas ba ba nono tunan mutum yana da zaɓi manzon salma ya faɗa za mu ga hadisin a gaba fatawa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan shine malamai suke ce masa khiyaru tadlis ko khiyaru aib mutum yana da damar da zai dawo ya ce ya fasa ciniki a bashi kuɗin shi saboda an gano akwai aibi akwai matsala kun fahimta to amma khiyarul majlis da hankalinka a matsayinka na mai wayo masani ka je shago ka yi siyayya a gama ciniki sai kuma daga baya ka bar wajen ka dawo ka ce wai ka fasa to shari'a musulunci ba ta yi da wannan ba mun gane akwai malaman da suke ganin babu khiyarul majlis amma dai magana su magana ce mai rauni al-imam ibn hajar rahimahullahu ta'ala da al-imam eh, ibn abdulbar a cikin al-istizkar sun yi maganganu masu tsawo akan wannan mutum ya duba zai gani to malamai sun yi sabani akan me ake nufi da malam ya tafarraka kamar yadda na fara faɗa mana ai hadisi ya ce matakar ba su rabu ba ko to shine amma al hafiz ibn hajar sai yace rajihu min madhhab al-ulama fi zalika. annahu mawkulun ila al-urfi yace abinda ake abinda yake mashhuri shine ana kallon al'adar mutane al'adar mutane me suka saba yi me suka dauka a matsayin shine khiyarul majlisin su idan khiyarul su na nufin da ka bar wuri shi kenan ya cika an gama ciniki to shi kenan idan khiyarul majlisi irin na yan gayin nan ne irin na plaza ko na supermarket da mutum zai zo da wani dan tiroli ko ya dan rika zagayawa ya dan wancan da kudin shi dama a manne eh ba a tambaya farashi wannan ba kuma tai ya dan wannan ya gama da ya gama kawai sai ya wuce tafi wajen ya tafi teburin accountant shikenan kawai da wani da wata yar kwamfuta ya karama yi kenan kis kis kis kis kis sai a fitar mushi da wani ɗara siɗi, sai a miƙa masa shi kenan shi kuma zai biya kuɗi kila ma ba a wajen zai biya kuɗi ba a ce kuma ya tafi wani waje ya biya kuɗi to idan irin wannan shi aka ɗauka a matsayin khiyarul majlis al'ada shari'a musulunci ta yarda da shi kai ka shiga shago ba tambaya ka san dama da abin da zaka siya kuma komai an manna masa kuɗinsa to in shi ne wannan ka biya kuɗi shi ma khiyarul majlis ne ba za ka zo bayan an yanka maka rasidi ba kuma dawo ka ce a ka fata ya riga ciniki waje balbai'u sai dai idan daga baya ka gano wani aibi kamar yadda ne ta faɗa to daga nan ne kake da damar da za ka ce ka dawo ma wannan cinikin ka fata yi a mayar maka da kuɗinka saboda akwai matsala ko kuma a canza maka shi yace fa kullu ma udda fil urfi tafarruqan hukima bihi wa illa fala al-imam ibn hajar rahimahullahu ta'ala yace duk abin da aka dauka a matsayin shi ake nufi da rabuwa a al'adar mutane to shari'ar musulunci ta dauke shi a matsayin shine ciniki ya tabbata kamar yadda na buga mana misali na supermarket ko na plaza da ake yi in ka shiga ka shiga za ka ɗau wancan ka ɗau wancan ka ɗau wancan ka je kawai ka liƙa ka a ƙirƙirga a ƙirƙirga a ƙirƙirga shi ke nan. wannan fiƙihu hadisin kuma yana nuna mana anna tadlisa fil bai'i to yuzhibu bi barakati yin yin yin tsumbari a kasuwanci a ciniki to yana tafi yadda albarka cinikin duk cinikin da ya zama aka sa tsumbari shi yasa al'umma ba yadda za a yi ta gyaru kasuwarta ba ta gyaru ba wanda yana cikin bala'in da muka fuskanta a ƙasar nan lalacewa kasuwanci kowa ya abin da ya ga dama 'yan kasuwa na ƙasa an talauta su 'yan boko sun tattara dukiya a hannunsu kasuwanci ya lalace kowa ya yi abin da ya ga dama ka shiga kasuwa yau ka siya abu naira talatin goban ka kowa sai a ce ya zama ɗari da ashirin naira talatin ka siya jiya da ganin dama kun ga irin wannan ne musulunci ya da tasiri a tasiri shine a pricing ɗin kaya price control gwamnati ta ce to duk abu kaza ta sa masa kuɗi akwai malaman da suke ganin cewa babu tasiri kwata-kwata a musulunci akwai tasiri akwai price control a musulunci inda ba a yadda gwamnati ta yi tasiri ba shine inda muta kasuwa ba su wasa da farashi akwai lokaci shi tashin goron kaya su zama farashi ya tashi kala biyu ne akwai alƙadari akwai wanda Allah ke ƙaddarawa haka nan sai a samu matsala kawai sai kasuwa ta ruɗe a rasa gane me dalilin da ya jawo ya jawo akai wannan akwai kuma alkasabi akwai tashin gauran zabin kaya kaya su ta farashi ne tashin goron zabi wanda mutane da gangan suke yan kasuwa suke wasa da kasu da farashi to a a na farkon ne bai halasta gwamnati ce ta sa farashi ba amma a ya halasta gwamnati ta shigo ta ce to ta ba da price control duk abu kaza a sai da shi naira kaza kuma gwamnati ta ba da mudu ta ba da mudu to wannan bayanan muna yin saboda Buhari ya ce eh kada wani yanzu ta ba za a yi wannan ba da izinin Allah za a yi muna fatan haka in biyu mutane za su ci gaba da wasa da kasuwanci wallahi malamai za su ba da wannan fatawa ai tasiri ba kawai a bar kasuwanci ai ta wasa da shi to ta dalisi, tsumbure a kasuwanci yana cikin abin da ke tafiyar da albarkar kasuwanci al imamul hafiz ibn hajar yake cewa yahtamilu an yakuna ala zahirihi wannan hadisin da ya ce muhiqat barakatu bai'ihima za a iya ɗaukan hadisin a kan zahirinsa wa anna shu'umat tadlisi wal kadhibi wa fi zalika al aqdi fa mahaqa barakatahu ya zama in dai an samu tsumbure da ƙarya da rashin gaskiya a cikin kasuwanci to duk zai shafi kowa ya shafi mai siya ya shafi mai siyarwa ku kalli wannan magana abin da ke faruwa da mu kenan sai ka je ka siyo abu a kasuwa in ka kawo gidanka sai ka zata kawai iyalanka almubazzaranci suke yi ba albarka abin Allah ya tsine mai shi ne ba albarka ai Allah ya cire ma abin albarka shi kuma wanda ya siyar maka din shi ma sai ya rasa ina ya tafi da kasuwancin in ne ya sama a ciki saboda me an samu khiyana an samu cin amana a kasuwanci sai ya shafi kowa wa in kana sadiqu ma'juran wal kadhibu ma'zuran al-imam al yace ko da misali ta bangare ɗaya aka samu ƙarya me siya ya zo ya gaskiya a kasuwancinsa shi kuma mai saidawa ya ƙarya ya yaudara to duka za a shafa albarkarsu amma kuma shi wanda ya gaskiya sai a bashi lada a lahira zai gani ba a duniya ba shi kuma wanda ya ƙarya shi kuma a bashi azaba a bashi zunubi sannan kuma ya ja duka ɓangarora guda biyu a duniyance ba albarka a kaya mun fahimci maganarsa sai ya ce kuma ya tamilu an na zalika mukhtassan bi man waka amin tadlis wal 'ayb duna al sannan hadisin kuma zai iya ɗaukar shi wanda ya yaudara wanda ya tsumbarar to shi kawai za ta shafa shi kaɗai za a goge ma albarkar shi kadai za a shafe mu albarka na gani wannan fahimta fata biyun nan fata ko fata tsaya mashi shi kaɗai. a goje albarkar abin da yayi sannan ko bayan haka ga zunubi a kansa kaga asara goma da ashirin wannan magana ta biyu ta fi ƙarfi fiye da me fiye da a ce ya ja musu dukkan su biyu mun gane ya duk da cewa magana ta farkon ita ma tana da ƙarfi cewa zai ja musu su. domin haka Allah ta'ala yake yi ai kamar ne daidai da kamar ana banna a waje kai shiru kuma ka san banna ce manzon Allah sallallahu ya tabbatar da cewa idan azaba ta zo ba za ka tsira ba ya buga misali kamar mutane ne suke cikin kwale-kwale kwale-kwalen nan hawa biyu akwai ƙasa akwai sama shi kenan sai 'yan ƙasan nan idan za su sha ruwa sai sun hawo biyu ne sun zo sama sannan sai su durkuso ta waje sai su ɗibo ruwa sannan su koma su dawo ƙasarsu ran nan kawai sai ‘yan saman nan sai suka ji ‘yan ƙasa suna fira suna cewa kamar fa muna takura ma ‘yan saman nan kullum idan za mu sha ruwa ana tafiya kuma a kwale-kwale a jirgin ruwa irin mai tafiyan nan a ce an yi watanni ana tafiya a cikin teku sai mun hau sama mun takura musu to mu dan huda mana kawai wani ya dan shigo mana ta ƙasa sai ya shigowa ba za mu takura musu ba manzon sai ne ce suna jin su suka yi shiru ya ce idan suka kyale su suka yi shiru halaku wa halaku jami'an da su masu hudawar da masu ƙyalewa, to matsayin su ɗaya dukkan su halaka za su amma idan suka ji su sai suka ce a'a wallahi ba zai yiwu ba ba mu yadda ba to sai su tsira ga baki da na jawwa na jau jami'a sai su tsira waɗancan masu tsiru ga da to haka wannan yake idan wani yana zalunci a kasuwanci to zai jawo ma hatta kai da kake siya sai albarka ya zama an shafe ta ba za a samu albarka ba daga waɗannan maganganun suna da ƙarfi sannan hadisan nan musamman hadisi na biyu ya nuna mana fadlus sidqi wal hasfi alaihi fadlu sidiq wal haqq alayhi hadisin ya nuna mana falalar gaskiya cewa ko ina ana bukatar gaskiya ni na faɗi wata magana kwanakin baya wasu na faɗa musu na ce ka ga bukhari irin soyayyar da Allah subhanahu wata'ala ya sa masa a cikin zukatan mutane soyayya ba ka ɗaga bindiga ka ce a suka innal mahabbata bil afalatu tuqad ba ka zuwa ka ɗaga bindiga ko ka ɗaga bulala ka ce so ni soyayya a cikin zuciya ta ce amma tana da sabubba daga cin abin da ke jawo Allah ta'ala ya ɗora ma mutum mutane su zama suna cansa suna ƙaunarsa akwai gaskiya ka kalli tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sama tun kafin Allah ta'ala ya aiko shi mutane na san shi me sufofinsa guda biyu da aka aka sansa da su as-sadiqul amin as amin idan ne magana bai ƙarya idan aka yi mu'amala da shi baya cin amana mutane kowa wajen shi ke kawo kaya yadda ka ba shi kayan nan haka zaka zo ka tarar da su ya ɗauko ya baka shi yasa Allah ya sa mutane ke son sa shi yasa tun a lokacin ayyi raqal cikin tambayoyin da ya Abu Sufyan ya tambaye shi ya ce hal jarrabtum fihi kadbatan qattu yace kun taba kama shi da ƙarya yace ma jarrabna fihi kadbatan qattu yace ko su ɗaya mu taba kama shi da ƙarya ba yace to ma kana li yada al a ala nasi wa ba ala Allah to wannan ba yadda za a yi bai ma mutane ƙarya bai ma Allah ƙarya to gaskiya wannan gaskiya idan aka rike ta mutane kowa ya rike ta da amana siffofi ne guda biyu ita wannan tafi bayyana a magana gaskiya nan, ita kuma waccan tafi bayyana a aiki da mu'amala to waɗannan abubuwa su bukun guda biyu wanda Allah ya azurta shi da su wallahi tallahi shi ya fi mutum mai yawan talla kana kiyamun laili kana karatun alkur'ani kana komai wandan ka dangalalle da gemu da komai wallahi sai wani mai gaskiya wanda bai da waɗannan sufofin da yawa wallahi sai zai shiga aljanna kai kuma da ƙyar in ka samu ka shiga kaga akwai wannan so daga gaskiyan nan babba a baci dole kowa ya makan shi fada akan wannan sannan wa zammul kadhibi wal hasu ala man'ihi sannan a cikin wannan hadisan hadisin akwai zargin ƙarya da munanta ƙarya sannan kuma da kuɗaitarwa akan adinayinta kan mutum ya zama maƙaryaci ɗabi'ar mutane shin labari zai bada ba kuɗi ba za a bashi ba in ya gama da labarin amma ya zizzilla ƙarya a zaman fira da za a yi sai mutum ya yi ƙarya musamman wannan zamanin namu na siyasa a ta ƙarya mutum ya zo ya ta zizzilla ƙarya ya ƙarya a facebook ya duk gasa nan waɗannan abubuwan dandalin ƙarya ce kawai mutum ya zo ya haɗa wani abu ya ce ai gashi to ba daidai ba ne irin wannan sannan wa annahu sababul li zahadil baraka sannan ƙarya tana ɗaya daga cikin abin da ke sa Allah ta'ala ya shafa albarka abubuwa in ana ƙarya to alba albarka ba albarka a iyalai mai gidan da ya zama makaryaci Allah ba zai sa albarka a gidansa ba matar da ta zama mai ƙarya Allah ba zai sa albarka a cikin mu'amalarta da mijinta ba malami mai ƙarya Allah ba zai sa almajiran shi su yadda da shi ba shugaba makaryaci Allah ba zai sa shi gaban talakawansa su yadda da shi ba to haka kowa in ka ɗauko kamar na haka za ka gani ƙarya na tafiyar da albarka abu sannan ita ƙaryar nan tana da sauƙin bari amma kuma akwai wahala me sauƙinta sauƙinta ka hana kanka amma ta ita ce ƙila ƙaryar nan da kake nan kake samu da ita ƙila ƙaryar nan kana samun wata daraja da mutane ke kallon ka da ita kila ƙaryan nan kawai kai ka ɗauki ɗabi'a ce ta ka da dariya ko kuma a ce kai kake kawo sabon labari domin akwai wanda su ɗabi'a a ce daga wajensa aka ji kaga tana da saukin bari amma kuma tana da wahala kuma ka kan mu tarbiyya akan barin ƙaryan nan tun daga yara ƙanana kakkama yaro ƙarya wata rana wata mata ta zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sai wani yaro ya zo manzon sama yana zaune yana kallon su sai ta mai yaron nan haka hul huf sai yaron ya taho sai ta bashi dabino daya manzon sama ya ce laulam tu'tihi la kutibat alayki kadhbatu yace da baki bashi ba da an rubuta miki ƙarya sai kawai sai ce ma yaro ungo wai daukan shi kake son kai ko wani abu kake son ka karba a wajen shi ka ce ba ni mana amma sai ka ce karba ana koya ma yara ƙarya ko kuma ka ce za ka fita ka ce ai ka siyo mishi abu kaza kuma ka dawo bai ga komai ba ko bai manta ba fa akwai abin da yaro ke so mun manta amma in ka masa alƙawari baya mantawa mun gane yau dai wayoyin nan naku sun yawa sun bi sai ku sai ne magana ko wannan fa yana cikin indiscipline mun kuma mun fara aiki ne fa to anna amal al-akhirati yuhassilu khayrai ad-dunya wal akhirati idan kai aikin lahira ko da a cikin aiki ne na duniya to zai sa ka samu duniya kuma ka samu lahira kaga gaskiya ai aiki ne na addini ko to idan ka yi ta a cikin kasuwanci a matsayin aikin duniya to sai ya sa ka samu lada kuma ga albarkar kasuwancin ka yin aiki na alkhairi na lahira to zai sa ka samu duniya kuma ka samu lahira in ji al'imam ibn hajar rahimahullahu ta'ala a cikin fatul bari to wannan hadisan dai ga wasu abubuwan da muka iya fitarwa a cikin su kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu saboda kasuwanci babban abu ne a cikin musulunci ciniki babban abu ne a cikin musulunci Allah ka taimake mu Allah maɗaukakin sarki ka cika mana wannan haske ka ci gaba da sa mana albarka a cikin rayuwarmu buka kuma da suka rage na gwamnoni Allah maɗaukakin sarki ka sa mu ga irin wannan Allah ka maimaita mana Allah ka maimaita mana Allah kuma ka ba mu juriya da haƙuri shi ma wannan shugaba Allah ka ba shi juriya da haƙuri Allah maɗaukakin sarki ka ba mu ikon yi masa biyayya da addu'a Allah maɗaukakin sarki ka ba mu haƙuri dole mu yi haƙuri mu ba kanmu haƙuri ba zai yi ka zo ka ce kawai lokaci ɗaya a yi gyara ba na'am wa alaikum salam hmm. wanne ne maslaha wa ake bayani ne ya kuma cewa matsalar akwai yan kasuwa kamar wani ce da su idan an zo gida da mutum idan ya bar gurin ya zama da ke shi ke ya tabbata ya ko da ba a samu talaka da bangaren ba ba zai dawo ba sannan kuma akwai masu kamar ba da gari na wasu kwanaki kamar masu sai misali tana iya a samu talaka Eh, wannan bangaren zai zama kamar ah, maslahar wani tafi wani sai na uku kuma yana cikin da jinsi irin na wata cikin da ake to na farko yarul majalisa a gulab an shi ne a gwada maka kamar wajen har yana gwada ya ce tus shi ke nan ma sai ka ta ɗauko wani <laughs> ko <laughs> aka gwada haso uku in aka gwada suna cewa tut haso uku kaga sai ka bar shagwa nan gaba ba a san abin da kuma zai faru ba daga nan ai a fili yake gashi khiyarul majlis shine a gwada maka ka karba ka siya ka biya kuɗi kuma ka bar wajen in ka koma kuma ka je ka gwada yace tus ko kuma ka je sawa ka ga yaƙi ka ga an gwada da yayi a wajenka shi yasa kada ka siya ba tare da an buɗe ba ofi ofin cinikin shine ka siya a gwada maka a sa maka a wajen kakka siya ba wuta kakka siya an ɗauke wuta kai ya ce maka to gashi ba ni da wuta in ya ce ba ni da wuta ba ka da janareta e eh, ban da janareto to bari in je in dawo ko kuma bari in tafi wani waje in siya shi ce shi ne wannan amsa farko kenan na biyu garanti ai khiyaru sharɗi ne khiyaru sharɗi ne nau'i shi na na khiyaru sharɗi zan tafi da wannan abun ga abin da aka bada ga abin da aka bada kuma dama akwai ka'idoji ita shari'ar musulunci kullum takan kalli ta kiyaye ta kula da maslahar mai siya da mai saida kowa an ba shi hakkinsa kuma ana tsare masa hakkinsa za a sa ka'ida ga yadda ake amfani da shi in ka je kai kai amfani da shi ba yadda ake amfani da shi ba to za su gane da kayanmu da mutum ya da za su ce to ai kai ka je kai amfani da shi ba yadda ya kamata shi ce yanzu misali irin waɗannan rechargeables ɗin da ake siya su tare mu ne ba mu iya mu'amala da su ba sai mutum sai ya siya sai ya ce ai shi kwana biyu ma ta zuke to baki ɗaya ba ta yi an baka sai a ce kafin ka fara amfani da shi kai cajin ta na awa 24 kai kuma a Najeriya wutar taku wata ran bai wuce a ba wata ran ma sai ku kwana biyu ba ku samu ta awa ɗaya ba shi nan kawai ka gaggauti dama ka siya saboda rashin wutan ne to dan cajin da ta zo da shi nan kawai kana zuwa sai ka haska ya ce wallahi haske gare ta a tana nan tana nan kawai sai ga ta fara zuciwa ta fara zuciwa. shi kenan ashe ta tafi gabaki ɗaya riga an tsotse ta to kaga nan maslahar waye waye ya je kaga mutum yayi yi su tasarruf a ciki akwai hannun mutum a ciki so daga garantin da aka ba mutum bai cika shi ba so daga ba da damar da zai dawo kuma ya ce shi shi a canza mishi abin nan saboda bai cika ka'ida bai cika sharuɗa ba da yake wannan kenan sannan notice garar ne za mu gani za mu gani nan gaba daga ci sharɗa uku su suke sa asbab guda uku su suke sa ciniki ya zama haramun duk cinikin duniyan nan to baya ba su da aka haramta cinikin da aka ce haramun ne to baya tsallake waɗannan sharɗan guda uku ko sabubban guda uku sababi na farko shine arriba bi nau'aihi ai a wa abin wal fadl riba duk cinikin da ya zama akwai riba a ciki ko ribar bashi ko ribar canji dama su ne kala biyu to haramun ita kuma riba tana shiga cin abu shida ne in mun zo nan gaba duk za a yi bayani kansu insha Allah to kaga riba nan. sannan na biyu shine algharar rashin tabbas yaushe za ka je kawai a ce ga wasu abubuwa da an ajiye wai ka siya wai notice ha ah, yes test <laughs> a shi za a ce wani notice a nan gama ba ku shiru sau daga notice akwai garar a ciki gaskiya sannan na uku shine at-tagrir ko al yaudara ya kasance akwai yaudara a cikin kasuwanci duk cinikin da ya zama akwai yaudara a ciki to haramun ne shari'ar musulunci ba ta yarda da shi ba to waɗannan sababban guda uku su ne su asbab asbabu al-asbabu allati tuharrimu al-buyu'a eh sababban da suke mai da cinikayya su zama haramun duk idan aka samu ɗaya daga cikin waɗannan uku to ciniki ya zama na haram to daga tsakanin da Allah mutane su daina notice ɗin nan ka je kai ka sai na gaske ka sai na gaske sabo wanda kake da tabbas shi duk da dai ba mu shiga ciki sosai ba akwai abin da ake ce mishi akwai abin da ake ce masa mukhatara mukhatara a cikin kasuwanci duk kasuwancin duniyar na akwai muhatsara, me muhatsara shine kamar ku yi haƙuri kamar a ce yin alkafara me ba wuce ke ce ma alkafara eh? afka kai ko ko mutum ya afka kanshi a cikin wani abu wanda ba yi da tabbas ɗin wannan abin haka yake to duk cinikin kasuwanci duk kasuwancin duniyar nan akwai mukhatara a amma akwai abin da suke ci mishi al-mukhataratul jaliyya sannan akwai al-mukhataratul khafiyya al-mukhataratul jaliyya ita ce wadda abu gashi a fili kamar notice din nan mukhatara ce jaliyya ƙararra mutum ya je ya ɗau abu ya siya kuma wasu sun gama amfani da su dama sai da suka gama ilima an soce amfani da su a ƙasar sai mu kuma a tattaro a cikin jirgin ruwa a kwantena shikenan sai a zo mana da su kwari sun shiga duk daga na aka kawo waɗannan kwarin da ake ce musu ƴaƴan gwamnan nan kwarin nan ƙananan ƙananan kwarin nan mugaye masu shigewa cikin abubuwa su ta ɓatawa ga zuriya ta banta haihuwa kamar ne ga taurin rai daga irin su ne to sai ka je ka sai notice ba daidai ba ne wannan amma in ka sai sa abu a kwalinsa akwai mukhatsara amma mukhatsara ce hafiya mukhatsara ce hafiya idan yanzu za a ce ga sababbin talabijin a cikin kwalinsu guda dubu ɗari guda dubu ɗari a cikin dubu ɗarin nan wanne ne ake tsammanin za a gwada ba zai yi ba kamar adadin guda nawa wallahi goma yi yawa tsakani da Allah dubu ɗari fa goma ya yawa kamar nawa yana kaiwa biyar yi a cikin dubu ɗari kan wato barin dawo kan kacin da dai kai kai dilan manja ne yanzu idan ka ce manja jarka dubu ɗari guda nawa kake tsammani ya zama ba kyau a ciki a to shi ne kuma sai ka dora ma masu ka dora ma masu talabijin ka ce ba wani dalilin da yake da shi ɗaya ne wanne ne kake tsammanin za a ce akwai mai akwai kamu a ciki kaga kai ka ce kwata-kwata duka ga baki ɗaya naka mai kyau ne to haka shi ma wancan kaga ashe mu gaskiya da ya ce kuma fi gaitul khasa to irin wannan shari'ar musulunci ta ce ya halasta ciniki ne na halasta, domin duk kasuwanci akwai irin wannan a ciki ita rayuwar ma gabaki ne mutum yana iya ɗaukata akwai mukhatara a ciki haka ne ko yawwa ɗalibi zai je ya ce fom zai jarabawa akwai mukhatara a ciki zai iya ci zai iya mai zai iya faduwa to duk haka ake a rayuwa kai hatta aure idan mutum ya yi akwai yiwuwar ya haihu akwai yiwuwar ba zai haihu ba kaga mukhatara ce amma duk wannan mukhatara ce khafiyya shari'ar musulunci ba ta ce mu bi ta ba amma mukhatara jaliya a fili abu sannan mutum ya je ya doka to wannan ya shiga cikin walatul qubi aidikum ila tahlukati ka fahimta ko so da ka notice din nan mutane su daina yi na'am an biyu shi kai shi mai sayarwa yana da wannan kiyarin misali an kulla ciniki kasiya na ciyar ma hmm. sai farashi ya tashi hmm. ga shi ban marbu ba ina iya suwa na fasa a yaushe in ba a rabu ba ne yana da dama ba a rabu ba kasiya na ciyar ba ila an ba da kuɗi amma ban marbu ba ne yana da dama ya ce to ni dai na dawo ka dawo maka da kuɗinka ka dawo min da kuɗi na ga yanzu aka yi wa min waya cewa abu kaza ta sai ba ku rabu ba ai ma lam yatafarraqa ko hatta ka fahimta kuma ne ya wannan ne kuma galiban sai da komai ne sai na ce mai ka zane sai ce shi gaskiya a hakan ya yi ne amma dan Allah ya rage mana a ciki hmm. ni kuma bacin na ce mai tsakanin Allah kuma shi ne kaza to hmm. dan Allah rage mana a ciki hmm. wala ni rage mana a ciki kuma ba tare da ba faɗuwa bane abin da rage mai ba matsala a gare ni eh, ba wata matsala mana ba kai bane kake siyarwa kai shi asali ba wanda ya ce kaje tsakaninka da Allah a kasuwanci a dama tsakaninka da Allah kake kasuwancinka duk wannan lafuzza ne da mutane suke waɗanda ba su da asali gaskiya kin ya zo kasuwanci kana da dama shi yasa zurfi a cikin sanin kaga akwai bai'ul murabaha bai'ul murabaha shine dan kasuwa ya mai da kansa kaman wawa wawa shi wannan littafin gashi ɗari biyu na siyo shi wa riba ɗari biyu na siyo shi ɗora min riba bai ulmura ba hake ne a na ɗora maka ashirin a mun ba na mai da na ɗora to na ƙara biyar ta bai mun ba to na ƙara mu kai dai kawai cike talatin na baka talatin to kawo shi kenan bai ulmura ba ne ya halasta ka faɗi nawa ka siyo kaya a ɗora maka riba sannan kuma ka ga dama ka siyo kayan ka kai shiru kasuwa sirri ne, ka siyo littafin nan ɗari biyu nawa za ka siyar min da littafin nan dubu biyu ka juya ma kila kai haka dubu biyu shi nan dubu biyu na siyo dubu biyu kai zan siyar maka a to ka sai ka za a kaya ta kaya ta kaya shi nan ce na rage maka ɗari biyu shi nan sai siyar ɗari da dubu ɗaya da ɗari takwas shi kuma ya siyo a ɗari biyu bai ci haram ba iyaka bai tausayin mutane ba manzon sama ya yi addu'a kuma ga ɗan kasuwan da ya ce rahimallahu jiran samhan idza ba'a samhan idza ishtara Allah ya ji kan ɗan kasuwan da idan ya siyo da sauki ya siyar da sauki to kaga annabi ya addu'a idan mutum kuma ya je wannan kaga shi bai shiga cikin wannan addu'a ba ya ja kansa damuwa Allah shi kyauta amma dai bai aikata haram ba sai dai bai tausaya ma al'umma ba to daga a tausaya ma al'umma na'am mm alan dan gani da su siyayyan kaya a nan shi mm mutum ne shi waya asali tana zuwa da original battery sai ta bayyana a wurin shi ba asalin original battery hmm. shi ya fara amfani da ita hmm. Allah kwana uku hmm. da ya sai yana magana sai ya fara suka ce tabbas wannan ba asalin wani take ba shi ba ne ya bincike sai ya tabbatar wanda ya siya a wurin shi ba shi ya ci ba akwai wanda suka yi da ta faru wannan shi kuma kasancewar mutumin gaskiya a mai ne ya ga to da ya koma ya mishi wannan bitar kuma kawai sai ya canza shi a matsayin shi na wanda ya mallaki wannan maya. sai ya canza ya nemi mutum. to a nan shi wancan wanda bai san an yi haka shi wanda ya saya zai iya koma ya gaya mai cewa to ka dinga kula saboda wannan ba ma sai an yi tambaya ba ai sai ji ya faɗa mushi ya ce masa gashi ai ita shi kasuwanci ba ma dama ya ka yadda da shi ne matan asali ka je kai siyayya a wajensa sadaka magana amini ne ko ba amini ba duk bata taso ba in ta bayyana a gare ka ga yadda yake kai kuma kai haƙuri ka ɗauka shi nan ba laifin sai ka je ka ce masa to gashi ya rika kula da irin waɗannan abubuwan in ba haka ba zai kashe masa kasuwa shi kenan kuma wannan abu ne a fili kaga ba bukata aya ko hadisi hmm. ka ce wasu zai kashe masa kasuwa ai shi ya gane za fi ka ja masa kila aya da ake siya ko mutum hmm. ya bayan ya sai fom ɗin sai kasance bai samu aikin ba ko kuma bai samu wannan karatun da zai kuma kuɗin shi da ya riga ya sai fom ɗin nan an san cewa mutanen da suka siya ɗin ba ma sun yawa kan haka to ya magana wannan ta yi mukhatara ce ustaz mukhatara ce sun sai da fom ɗin su dama mai rabo ne zai sama sai dai idan dama yadda ake yi ne irin ɗaukan aikin Najeriya an riga an ɗauki waɗanda za a ɗauka sai kuma a rubuta a jarida cewa vakansi vakansi vakansi a sassa a alaman motsin rai a bi bayani cewa za a interview waje kaza sai ka je wajen sai ku haɗu da wani mes ɗinka shi kuma ya fito ya ce maka ai ya ce me ka zo yi nan waje ce na mun zo interview ne sai na me kuma Sai ai mun zo ne an ce za a yi aiki a ce yau wata na biyu kenan da ɗauka ta to kaga in irin wannan ne asali sun aikata haramun amma wanda za a yi na gaskiya amma akwai sharɗin da za a tantance wane ya ci wane bai ci ba to wannan ba laifi ba ne dama ai wan ba za ka shiga cikin wannan mukhatarar ba sai ka ba da wannan alamar da ke nuna cewa ka yadda ka shiga cikin mukhatarar shine wannan kamar ai ah, kati ne da kake shiga kake zuwa ka siya asibiti baka taba zuwa asibiti ka ce wani abu na damun ka ba ka ji kai baka jin daidai ka sai kati kuma ka shiga wajen likita likita ya ce ai lafiya ka kalau sai ka koma ka ce ga katin ku a bani kuɗi na Hmm? a to ne za za ka yi ce wani a ɗauki mutum aiki ba ba shi ba ka ba za ka ce ba ko to kai ne na ƙarshe sai ni ne na gaba da amsa to yanzu me ya fa'idar cewa ba za a interview ba a to ai shi kenan interview ta kada kai ai interview ta kada kai mutum ɗari za a ɗauka an sai da fom ba a san cikin ɗarin nan bari buga maka misalin da zai fi kama kwakwalwarka mutum ne yake da ya mutum ne yake da ya mutum nawa suke zuwa wajen ki ce za su aure ta ya san wanda zai ba a ciki ke daga baya aiko ba sai an zo bincike bane sannan za a tantance shi kenan sai a koruwa ne ai mace amana ne akwai ruwa ne bai da kirki bai sallah kaza duk shi kenan sai a su bai da sana'a ko sai a zaɓi wanda ya cika sharaɗa me yasa tun farko da suka zo baka ce musu kada ku neme ta ba ko kuma daga mutum ya zuci a babu babu kakka kakka zo me kama da wannan mutum ɗari za a ɗauka aiki amma ba a san mutum ɗarin nan ba shi kenan sai aka sai da forms za a sai da forms a interview wanda ya ga zai samu wanda ya sama shi ke wanda kuma bai sama ba shi ke ne haƙura mun fahimta hmm. Hmm. a wannan tsohon da ya siyo shi da yadda yake siyar da shi sai sun ƙare idan ya siyo sababbi to daga nan sai su zama da sabon farashi mm. ta wannan yanayin mutane ne sai mu mutane bayani ni zai tsada na siyo nawa so daga ban gama sai da shi ba kuma zan kai ni sannan kuma ka ga irin wannan shine bayanin da na maka na tasiri idan gwamnati ta fahimci haka da gangan ake yi to shine za ta ba da ka'ida in akwai ka'ida ta gwamnati irin wannan aka fahimci da gangan ake wasa da farashi irin farashin Najeriya a duniya ba ƙasar da ake wasa da tattalin arziki kamar Najeriya shi yasa sai ka ga kishiyoyi guda biyu sun haɗu ga ba kuɗi a hannun mutane ga kaya na tsada a duniya ba inda haka ke faruwa sai Najeriya wani dokta masanin tattalin arziki ya taɓa faɗa min wannan magana ya ce duk duniya ba inda ake wannan ka tarar da ga mutane na fama da bakin talauci kuma kaya na tsada ba kuɗi a hannun mutane amma kuma kaya suna nan da tsada ka'ida ta economy ka'ida ta iktisadi ta tattalin arziki ba su haɗuwa idan ba kuɗi a hannun mutane to kaya za su yi arha a kasuwa idan kaya suka yi arha a hannun mutane to za ga akwai kuɗi a hannun mutane haka ka'ida take amma mu Najeriya ba kuɗi a hannun mutane sannan kuma kaya sun yi tsada a kasu kaga da gangan ake yi wanda yake zuwa saudi arabia zai baka wannan labarin idan ka je zaka ce pikin zaka ce luna madarar da tafi kowace kenan a saudi arabia luna in ka ce luna riyal daya baka sake komawa saudiya ba sai bayan shekara goma to zaka tarar da lunan nan a matsayin riyal daya bata tashi ba apple tuffa kilo riyal biyar wanda ya je shekara goma idan ya koma bana zai ce maka yana nan a riyal biyar ɗinsa bai tashi ba saboda me saboda gwamnati ta ba kasuwanci mahimmanci tattalin arziki ana kula da shi ba wasa da shi ake bai da aka ga dama ba a ban ma 'yan kasuwa sai abin da suka ga dama da shi ba a gwamnati na kula da gangan kuka yi sai gwamnati ce to za ta yi tasiri gwamnati za ta sa farashi za akwai price control Ka wanda ya sai da abu kaza naira kaza sannan kuma akwai kasashen da suke da hankali idan aka samu irin waɗannan abubuwan da ake ce musu natural disasters daga Allah al-akhbarul qadariyya suka faru sai kaya suka yi tsada sai gwamnati sai ta ce to ta yadda bari ta sa kuɗinta a cikin kasuwancin nan 'yan ƙasar ta a rika siyar musu da kaza ko kuma sai gwamnati ta rika siya a hannun talak masu kuɗin ita kuma sai ta karya farashin sai ta rika siyar ma da talakawa da arha duk waɗannan ƙasashe ƙasashen da ba na musulunci ba ma suna da irin wannan kuma musulunci ya yarda da wannan mutum ya je ya karanta yadda sai na umar radiyallahu ta'ala an yi rubuce-rubuce akan wannan da yawa a akan amul maja'a shekarar da aka shiga fari da yunwa a madina ka kalli yadda sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu yayi kokarin daidaita rayuwar mutane mutum ya gani akwai darussa da yawa a cikin wannan ga kasu ga farashi ya tashi babu kuɗi a hannun mutane to a nan gwamnati kuma ita dama ita ce mai kuɗi ita gwamnati ba a fatan ta rasa kuɗi kullum gwamnati na da kuɗi so da idan sai ita kuma sai ta shiga kai amerika nan fa ku duba fa amerika wannan kasa amerika shugaba a duniya cewa take yi a noma har da abin da ba a buƙatar shi a ƙasa a noma idan kuka noma ko masara sai gwamnati sai ta siya akwai shekarar da fa gwamnati ta rika sawa ana zuba masara a teku a amerika masara gwamnati ta siya ta siya ba yadda za a yi da su kawai aka rika cewa a zuba a teku gwamnati kawai ku dai ku noma abin da ake so a rike harkar noma in aka noma sai gwamnati ta siya kasi ka noma abin da ka kashe ga baki ɗaya da za a lissafa a buhu ka kashe dubu biyar sai gwamnati sai ta ce to ka kawo buhun ka za ta siya a dubu bakwai waye ba zai noma ba da waɗanda bayan su suka bayan bayan su ya lankwashi duk miƙewa zai gama mutane sun koma ana noma babu mu haka kawai ake ta tafiya saboda muna fatan alkhairi Allah subhanahu wataala ya tabbatar mana da alkhairi Allah madaukakin sarki ya sa alkhairi a cikin ƙasar mu ya sa mu samu canji mai kyau tattalin arziki ya gyaru ɗabi'ar mutane ta gyaru tattalin arziki na da alaka da kasuwanci na da alaka da ɗabi'u ba ji za ka yi kara ba sai kyawawan ɗabi'u suna da tasiri a tattalin arziki Allah ka taimake mu Allah ka cika mana hasken mu Allah ka saukar da albarka a cikin kasar mu shugabannin mu Allah ya musu albarka sai gobe mun zo tafsiri duk wanda yake tambaya sai an kun ga mun wuce ka'ida dan ba mai daukan abin da mai ɗaukan bidiyo da yanzu ya ce mana lokaci yayi wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullah